بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان وتا شاهدوا ga watan rabi'il uh, wannan sha hudu kuwa sai bai zai zama haka ba gaskiya a yau talatin ne ko nawa ne ko daya daya ga wata shekara ta dubu daya ga watan ga watan ga watan hudu kenan ko shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da biyu hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa zuwa madina wanda shi ne dace da sha ɗaya ko? ko sha shida? shida ga watan boko? mana watan watan watan march kenan da watan uku shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya lissafin turawa za mu ci gaba da karatu wannan littafi mai albarka na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama من التكبير إلى التسليم كأنك تراها ناشط نصر الدين الألباني الله مصر هما أيوه إن شاء الله ذا متاشعة قبر مغنى ترتيل القراءة وتحسين الصوت بها هكذا ذا متاشعة كان وتو karatun alkur'ani a yi masa karatu irin na tartil a hankali a hankali a nutse sannan kuma da gyara sauti idan za a yi karatun ƙur'ani malam ce wa kana sallallahu alaihi wasallama kama amarahu ta'ala yurattilu alqur'ana tartilan la haddan wala ajalatan bal qira'atan mufassaratan harfan harfan hatta kana yurattilu surata hatta takuna atwala min atwala minha manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance kamar yadda Allah ya umarce shi yana karanta alkur'ani karatu na tartili karatun tartili shine karanta a nitsi a hankali tare da ba da kowace madda hakkinta ba tare da tauye maddoji ba la hazan manzo Allah baya karatu da sauri sauri shine hazdan abin da ake nufi da alhazdu shine al-isra'u sardu a saki karatu ratatata ta haka manzo Allah baya yi wala ajala sannan annabi baya ajala shine gaggawa a karatunsa bal qira'atan mufassara bari dai manzo Allah yana karatu ne dalla dalla wanda karatun kamar yana fassara kansa da kanshi kuma karatun idan yana yi za ka rinka fahimtar me yake yi harfan harfan annabi yana bi harafi harafi ana nufin kalimatan kalima ma'ana yana karanta murattalatan muhaqqaqatan mubayyanatan tartili da tahqiqi kuma bayani dalla dalla sallallahu alaihi wasallama kai har ya kasance yanayin karatu ya karanta sura sai ya mayar da wannan surar tafi wacce tafi ta matsawo shine hatta ta kuna atwala min atwala min ha idan yazo yana karatun sura ya kan mayar da ita mai tsawo alhalin kuma sura ba ta da tsawo sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama yana koya mana yadda ya kamata mu rinka yin karatu a sallah ko a wajen sallah ta yadda ya kamata a rinka yi wato a hankali a hankali dalla dalla yanzu kawai misalin suratul al-anfal kun ga ai bata kai suratul araf tsawo ba amma idan ya mata karatun tartili sai ya yi ta tafi suratul araf tsawo kawai misali kaga ulwallahu ahad kaga ai ta kai ta kai alamtar tsawo ba amma in ya karanta ta da tarcili to sai ta fi alamtar tsawo shine abin da ake nufi ana malamai sun yi sabani dangane da karatun alkur'ani a hankali a hankali da tarcili ko kuma mutum ya yi da sauri-sauri ya yi mai yawa idan ka bi a hankali hankali kana yin tartili bai fi kai suka kaɗan ba wataƙila tsakanin magariba da ishayi bai fi kai izu biyu ba amma idan ka ce za ka yi karatu na ɗan sauri-sauri to ba mamaki ka yi wajen izu goma ma to shin da mutum ya yi karatun tartili a hankali a hankali da kuma ya yi da sauri-sauri ya samu izuzuka masu yawa to wanne ne fi a gurin malamai ka yawaita karatun Allah rubuta ma lada ka yawaita karatu ko ku ka tsaya ka yi ta hakiki ka yi tartili wanne fi na'am wannan bawa Allah yana cewa <laughs> idan da watan azumi ne a yi shi da sauri-sauri in ba watan azumi ba ne ba kuma a yi shi hankali to me hujjarka na'am an ce me idan goma karshe ta zo eh sabai suna sauka a kwana uku kwana biyu wasu kwana ɗaya to idan wani watan ne sati dai kwana goma to wannan yana nuna ana yi da sauri ne eh abinda ka fahimta ana nuna suna yi da sauri ne yana nuna cewa suna ba da lokacinsu mai yawa a watan ramadana kuma a goman karshe suna rage shagulgulan suna ta yin karatu ba yana nufin suna yi yiwu da gaggawa ba na'am na'am yin sa tartilan ya fi saboda me saboda manufar saukar da alkurani shine a yi tadabburi a karanta shi to idan mutum ya da sauri saurin ba ba ka gani yanzu misalin kai ka hada da wanda zai izo biyu da wanda zai zo yi izo ashirin wanne ya fi kai a gurin ka wanne ya fi samun lada wanda mai biyu ya fi lada na mana ya yi tarsilan ya fi saboda umarnin da aka yi wa annabi wa rattilil qur'ana tarsila ko to shi wancan din wanda ba tarsilin ba haramun ne a a ashe ba ku fahimta ba yanzu shi fatar tili ban sani ba da kuna sauraron karatu kamar yanzu halin husari Allah masana ma ai akwai karatun da ya murattal karatun da ya na tartili ina jin ya kai kasar wajen kusan ashirin da biyar akwai kuma wanda ya shi ba tartili ba hadar shi kuma bai wuce kasar ashirin ba ko goma sha takwas ashirin dai shi wannan wanda ya yi shahadar ɗin ya haɗe wasu kalmomi ku in an ce wai a yi da sauri sauri tsammani kuke irin karatun gardawa ana yi ana haɗewa ba shi ake nufi ba yadda na zon ce alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هاجبو حكم شيء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ده wannan da wancan wanne fi sauri to yanzu da na farko da na biyu wanne ne zan fi samun izu da yawa to wanne ya fi na da <laughs> na mana ya to an gaishe ka dan izala <laughs> yanzu wannan karatun da na yi na biyu na ya saba sunna ta ina ya saba sunnar na'am na'am to ni hadewa ne ah, ah. نعم نعم <laughs> <laughs> ni abin da ya dame ni wato wajen samun lada na'am za mu samun lada saboda lafiyin karatu da yawa na'am to <laughs> na farko akwai takawa shi kuma na biyun ba takawa a jiki. Allah ya sauye maka to yanzu wannan karatun da na yi na biyu ba za ka gane abin da na faɗa ba akwai abin da ba za ka gane ba wato matsalar da za ku samu a nan shine da yawancin kun zurfafa karatu akan tajwidi to da za ku hutar da kanku akwai karatu kala-kala ne tartili shine na ƙarshe ko da yake shi ma akwai tangimi da ake ko ba ka bane amma tartili wanda za ka yi shi a hankali sannan da jan maddoji yanzu misalin maddul wajibul muttasil a tartili za ka yi mata harka nawa ne a shida ko to wajibul munfasil fa a a tartil a ko biyar hudu ko misali ko biyar ma ko shida bisa ga saɓanin malaman yadda suke faɗa me harka kamar misali yanzu wannan maddul wajibul muttasil kamar faɗin Allah was sama'a banainaha bi aidin wa inna lamusiun was samaa wannan samaa din was samaa. Samaa. ba ku gani in ya na Samaa. wannan na ma yi da sauri ko ba ku jima to akwai wajibul munfasil wacce take a raba take ba hade suke ba idan ta zo ya halatta kai mata harka biyu harka biyu idan ba a idan ba a ba bane kama a karatun hadir ne matsalar bambancin su ba wajen jan madda ne akwai inda za ka ja biyar ko shida akwai inda ya halatta ka ja biyu sai a ce in ka ja biyu babu Za ka batta akan alamar dul asl ba wani bambanci ra'ayin farko abdullahi dan mas'ud da abdullahi dan abbas da ibn sirin su suna da ra'ayin an zo karatun qur'ani a yi tartili a yi shi a hankali kawai ba wani amfani ka zo ka yi shi da sauri ka rage maddar mai kwan kai harka biyar sai ka zo ka yi biyu ko kai shida sai ka yi biyu misali suka ce yi shidan ka kawai ka ja madda ba sai ka yi mai harka biyu ba suka ce wannan shine abin da ya fi tadabburi zai taimaka maka fahimci ma ma'anar qur'anin imam ya ce ina ai ana so a yawaita karatun alqur'ani don a samu lada da yawa ya ce to ka yi shi da sauri sauri in ji imam shafi'i an gani yi shi da sauri sauri don ka samu da yawa saboda annabi ya ce man a harfan min kitabin falahu bihi hasana duk wanda ya karanta harafi ɗaya na littafin Allah za a bashi lada guda wal hasanatu bi ashri amsalha kowane lada kuma za a ninka shi sau goma kun fahimci wannan yawwa to abinda imam shafi ya faɗa kenan ce da da a ayi da yawa amma imam ibn al-qayyim Allah ya masa rahama yi magana a cikin zadul ma'ad da ya haɗa maganganun guda biyu haka imam al-hafiz ibn hajar ya faɗa shi ma Allah ya masa rahama ga baki daya dukansu da yin sauri da yi a hankali din kowa yana da falala kawai dai sharaɗin shi ne wanda zai yi da sauri din kada ya ya tauye harafi ko ya tauye wani hukunci na tajwidi wanda zai iya ɓata ma'anar aya ɗin an gane da haka duk wanda ka yi ya halatta ko ka yi da sauri sauri ko ka yi da sauri in dai baka tauye harafi ba kuma ka yi shi baka ɓata ma'ana ba yayi za ka samu lada idan kuma ka yi a hankali ma wannan ma duka dai ba wani abun ƙi ba ne abu ne mai kyau kwarai kwarai da gaske da haka dukan su biyu ya halatta dukan biyu ya halatta amma magana imamu shafi'i ta fi ƙarfi in dai har baka tauye ma'ana ba da ka tsaya in ka ja aya sai ka yi wani dogon numfashi wajen rabin minti ya tafi ai ta wanda ka ɗanyi da ɗan dama dama don ka samu ka tara matuƙar babu tauye ma'ana matukar babu tauye ma'ana kun fahimci wannan to wannan kenan um, wa kana yaqulu yuqalu li sahibi alqur'ani iqra wartaqi ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa za a cewa ma'abucin alkur'ani mai karanta alkur'ani ikra yi karatu wartaki ka ƙara yin gaba kai sama ka samu taraki ka samu ɗaukaka kenan ikra wartaki kamar yin karatun ƙur'ani da kake yana ƙara maka sama kana ƙara ɗaukaka warattil kai tarcili kama kunta turattil fi duniya yi karatu kamar yadda kake a duniya matsayinka yana tsayawa ne a bisa aya ta ƙarshe da ka karanta iya yawan ayoyinka iya yawan matsayin da za ka samu a gurin Allah tabaraka wa ta'ala haka wannan yana nuna mana wato yin karatun qur'anin da yin tartilinsa akwai falala kwarai da gaske ya zo a wani asar cewa um, iya adadin ayoyin alƙur'ani iya adadin matakala matakala ta gidan aljanna kasan san alkur'ani yana da aya ta fi guda dubu shida da wani abu kaji ko to iya adadin ayoyin iya adadin matakala matakala na gidan aljanna da aka da aka ce ikra wartaki, yi karatu ka ƙara hawa sama ana nufin kana karatu duk ayan da karanta ka taka matakala in ka daɗa karantawa ka ƙara yin sama in ka ƙara karantawa ka ƙara yin sama iya yawan ka iya yawan ƙara ɗaukaka da kake samu a cikin aljanna to duk wanda ya karanta alƙur'ani ga baki ɗaya kaga ya karance ayoyin ƙur'ani duka to zai je kenan yana kan matakala ta ƙarshe ya kai ƙurewa ya samu matsayi maɗaukaki, waye zai fi shi sai wanda ya fi shi yawan maimaitawa kuma wanda ya karanta wani bangare na alkur'ani iyayen da ka tsaya iya matsayin da za ka samu kamar misalin gona ne iyayen da ka faɗaɗa noma ta iya yawan amfani da za ka samu iya takaitawa iya takaituwar amfanin gona da za ka samu to wannan haka ya zo imamul khattabi ma ya yi bayani akan wannan asar din sai dai malamai sun ce hadisin bai inganta ba cikin su akwai mala albani ya ba'afa wannan hadisin wannan wanda yake cewa iya adadin ayoyin alkur'ani iya adadin matakala na cikin alkur'ani kenan ya ce hadisin bai inganta ba hadisi na dubu uku da ɗari takwas da hamsin da takwas a cikin silsila ba'ifa amma wannan na saman da da muka karanta hadisin Abu Dawud ne da Imam Tirmidhi da Imam Al-Baihaqi da Imam Al-Hakim da Imam Ahmad duk sun ruwaito shi kuma hadisi ne hasan kamar yadda Tirmidhi ya faɗa ce hadisi ne hasanun sahih kenan ko da ba a gaya mana cewa iya adadin ayoyin alkur'ani iya adadin matakala na a gidan aljanna ba mun san cewa iya yawan karatunka iya yawan matsayi da zaka samu da ɗaukaka a gidan aljanna sai ce wa kana ya muddu qira'atahu wannan shine fassarar tartil din manzon Allah ya kasance yana jan karatun sa shine ya muddu an gane ko yana jan karatun sa amma alhurufu salihah lil itala harufan da suka cancanta a tsawaita musu fa shine ake ja kada wani ya zo ya rinka ja inda bai kamata a ja ba kamar misali mutum ya zo don an ce wai annabi yana jan ayoyi yana yana tsawaita aya yana tsawaita karatu sai wani ya zo yana ta jan madda inda babu alhamdulillahi rabbil alamin kaga alham kaga wani ham kaga ya madda inda babu madda ko ba ka bane wailul likulli humazatin lumaza ya zace ويل لكل همزة لمزة kaga wannan gaba ɗaya lalata karatun akan neman jaye-jaye ya zo ya ce nemo wa kansa masifa da aka da aka ce wa kana sallallahu alaihi sallama ya muddu qira'atahu ma'ana yana jan karatunsa alal hurufis saliha lil itala harufan da suka cancanta a tsawaita musu yake tsawaita kun gane wannan yanka ce alhamdulillahi rabbil alamin alamin min a ka wannan di saliha lil itala ko ba ka bane ba yawa to shi ma a din kare yawa dan akwai wanda suke alhamdulillahi rabbil alamin ka kaka yana kada kai saboda wanda yana daga cikin wato bidiyoyi da masu karatun qur'ani suke kada a yi kowace madda ai kaga mudud na cikin alqur'ani malaman ta tajwidi Allah saka musu alkhairi kaga sun iyakance yanzu irin su alami na irin su kala duka a duka harkatain ne suke da shi madul asli ne ba ba ga bane da aka wurin da yake da doguwar madda yanzu maddar ƙala ba daidai take da maddar sama'u ba yanzu idan ka zo karatu ka ce sahibuhu wa huwa yuhawiruhu kala lahu to wannan ɗaɗin da ka faɗa kaga akwai madda akai amma ka tsawaita ta yanda ba a ce ka tsawaita ba amma sai ka zo ka ce minas sama'a السماء كذا kaga wannan madul wajibul السماء كما كمان ko ba ka bane ko min mai ko ba ka bane ma'i kaga maddar ma'u ba daidai take da maddar ƙala ba da ka shi ana tsawaitawa ne inda ya kamata a tsawaita ban sani ba ko yan uwa suna gane yawwa inda hurufil maddi shi sa yi a bracket yace inda hurufil maddi ba kamar karatun wasu da suke mayar shi kamar waka ba akwai waɗanda suke waka da karatu da wasu ƙabilu ne aka sani a ƙasar nan suna yin wannan kamar yarbawa kenan afuwan ku yi haƙuri da Allah wa'azi ne ya kawo za mu faɗa kuma dole ku yi haƙuri suna yin kiɗa suna waƙa haram kiɗa kiɗa kiɗa ni na ji da kunne na ana karanta ƙulhu wallahu da ganga da falaki da nasi da ganga da ayatul kursiyu da ganga wani ma har da abun gogawa to kada ka ji yadda suke karanta ayoyin nan kan ka tambaya to yanzu ba su kaɗe ba 'yan mandiri ma sun yi rijista su ma suna yi akwai wanda za su ɗauko bandiri suna bugawa suna haɗawa da ayoyin Allah to wani haramun ne za mu zo mai bayani a kansa nan gaba kaɗan in Allah ya so yadda yawwa da aka iya madda da aka ce ka tsawaita ka tsawaita inda ba ce ka tsawaita ba kar ka tsawaita akwai wasu bidiyoyi da makarantar wannan zamani da limamai ma na masallatai suka kirkiro suna suna yin kari akan maddu tabi'i ko kuma maddu asli su tashe shi daga kan alifun ɗin nan guda biyu su tsawaita kamar yadda muka faɗi ƙala ɗin nan sai su tsawaita to wannan wannan haɗari ne kwarai da gaske kada wani limami dan neman suna ko neman yi mutane karatu su ji daɗi kurin ya zo yana jan madda inda ya ga dama ko kuma wani makaranci dan neman yi mutane karatu suna jin daɗin karatunsa ya zo yana jan madda inda ba a ja wannan haramun ne bai halatta bala ya juzu malam ce fa ya muddu bismillahi kaji ko bismillah an gane Allah kaga akwai harful maddi ne anan wa yamuddu ar-rahman wa yamuddu ar-rahim kaman da irin su nadid wa amsaluha da makamancin waɗannan kamar shi ake bismillahir rahmanir rahim bismillahi sannan ar-rahmani ar-rahim annabi yana ja da irin su nadid nadid annabi yana ja sallallahu alaihi wasallam da masu makamantansu hadisin Anas dan Malik an tambaye shi shi Anas din yaya karatun manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam yace kana ya muddu maddan annabi yana karatu yana jan madda kwarai hadisin Bukhari a cikin sa da kuma af'alul ibad da Abu Dawud da Imam Nasa'i da Tirmizi da Imam Al-Baihaqi da Imam Ahmad duk sun ruwaito shi daga Jarir ibn Hazim Al-Azdi Allah ya yarda da shi Allah musu afwa wa kana yaqifu ala ru'usil ay annabi yana tsayawa a ƙarshen aya an gane in ya zo baya haɗewa kamar sabaka bayanu kamar yadda bayani ya gabata wajen da muka ce kanat qira'atu ayatan ayatan karatun annabi aya aya ne misali idan yazo zo qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kaga wannan ayatan ayatan baya cewa qul huwallahu ahad allahu samad kaga ahadullahu samadu kaga ahadullahu samadu kaga ya haɗe ko alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu kaga ya haɗe ayoyin to annabi baya wannan kun fahimci wannan in kai haka din a karatu halal ne kai matukar baka tauye wani harafi ba amma a karatun sallah annabi haka yake yi ayatan aya aya aya haka yake sallallahu alaihi wa sallam mana kanat qira'atuhu mufassala karatun sa arrabe arrabe yake to shi kan daman ai cewa aka yi magana ma fa in yana yi idan kana da alƙalami abin rubutu sai ka rubuce abin da annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam bayani idan yana yi kana da abin rubutu ba sai ka sha wahala ba kuma shi manzan Allah yanda ma yake magana ba yanda ma zai yi magana ma ka ce wai ya maimaita saboda a hankali yake yi a nutse kuma da yawa wani lokaci yana maimaitawa in ya faɗi magana mai muhimmanci sai da maimaita ta yana maimaitawa lokaci bayan lokaci da aka shi yasa suke rubuta abin da yake faɗa gaba ɗaya in zai maka awa biyar yana magana to baya magana ratatatatatata. a nitsa yake in kana da abu rubutu ma za ka yi rubucewa to magana ma kenan to ina ga karatu kuma ai da man karatu kan inda ka ji kira'ar manzan Allah kuma kenan an gama an rufe kofa wa kana ahyanan yurajji'u sautahu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokacin yana karkada sautin san yana karatu an gane ko kalmar at-tarji'u ana nufin wato taqarubu durubil harakati fil qira'a kenan shine at-tardid ترجيع الصوت ترديده في الحلق أم قبره الحمد لله رب العالمين dan karkada dan ina yin mura ne ba zan iya yi ba amma za ku ji wasu makarantan in suna karatu za ku ji suna yi ko da an sun zo sauka a aya an gani yawa ko ya zo kan wata madda yana yana karkada ne a tarji to wannan ya halatta manzo Allah yana idan wannan din yana karawa karatun kwarjini haka ne sallallahu alaihi wasallama kama fa'ala a yawmul fathi wa huwa ala naqatihi kamar yadda ranar fato maka ya aikata haka din yana kan taguwarsa ya qara'u suratul fath a lokacin yana karanta suratul fath qira'atan layyina karatu mai taushi karatu mai taushi a hankali hadisi abdullahi bin mughaffal kenan muawiya ibn qurra Allah masa rahama Allah yarda da shi yace ya ji abdullahi bin mughaffal yana cewa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana karanta suratul fath na fato makka akan abar hawarsa yurajji'u yana yin tarji'i mana yana kaiwa da komowa yana kada sa yace da ba dan mutane za su zo su haɗu su kewaye ni ba sai ta kallo na da sai na ni muku irin yadda annabi yake ci to amma bana so a zo a kewaye ni a ganni wa gada haka abdullahi ibn mughaffal tarji'ahu hakada abdullahi ibn mughaffal ya ruwaito ya hakaito mana tarji'in da manzon Allah din yake a hakada kamar haka kun ga alif da madda guda biyu a a haka maddoji guda nawa ne alifun da madda guda uku to misali ne haka haka annabi yake sallallahu alaihi wa sallam mana yana ishba'in man daɗi ya ƙosar da ita sallallahu alaihi wasallam wani hadisin bukhari ne da kuma imamu muslim da abu dawud da imamu tirmizi da imamu bayhaqi da imamu ahmad duk sun ruwaito shi hadisi ne ingantacce akwai abubuwan da mutane suke na bidiyoyi a cikin karatun alkur'ani suna wuce gona da iri ta yadda sukan fitar da ƙur'anin daga yadda Allah maɗaukin sarki ya saukar da shi akwai wanda suke ƙoƙarin karanta alƙur'ani da wato na gama ko tsari irin yadda ake waka idan kun lura tsari da zuban waka ai ba iri ɗaya bane da zuban karatu ko ko ba ka bane yanzu shi waka ko ita waka idan ana yi ko wace ce ko ta wace ƙasa ne ma ana yi wato ana yi mata tsarin da gangan jikin mutum zai iya yin rawa ko ba ka bane amma karatun qur'ani ana yi gashi ana jin daɗi amma zai iya ɗaukar rawa ba zai ɗauki rawa ba sannan kuma ba zai ɗauki kiɗa ba da haka duk wanda ya karatun alkur'ani da tsarin da zai ɗauki kiɗa to ya mai da shi waka haramun ne da aka ce a gyara karatun alkur'ani a kyautata shi ba ce mu yi shi kamar yadda ɗan kwairo ko shata yake yi ko ɗan maraya ko alimakaho ko aruna uji ko turawa mawaƙa suke ba a ka yi shi da tsarin karatu yadda aka rawaito shi ana yi kuma tsarin karatu sananne ne ko to shi yasa idan mutum ya takallufi da yawa wajen neman kakali a cikin qur'anin sai ka ga yayi shi a tsarin waka ta yadda inda an masa kida wannan karatun zai iya daukan kida kawai yadda za ku iya ganewa bambanci an yi shi da tsarin waka ko ba yi shi da tsarin waka ba idan aka yi karatun zai a iya buga masa ganga ya ɗauka to bai ba ina fata ana fahimta yawwa saboda abin da ya sa kaga shi tsanin karatun qur'ani ai yana da wuraren da ake ja akwai inda ba a ja ko ba ka bane shi ko mai waka duk inda ta kwanta masa yana kwanciya ne ba da wata ka'ida kwarai da gaske har wurin da ba a ja ma zai iya ja shi mai waka yanzu misalin suna abba idan mai waka ya zo in wakar ta carke masa zai iya zai iya madda akan abba ko ba ka zai iya cewa abba ko abba idan ka zo baka gane ba ce ai abba ake nufi suna yi ko ba sa yi ko ba ka bane to qur'ani ko zai dauki wannan ba zai dauki wannan ba to yana daga cikin kurakuran da mutane suke yi idan sun zo karatun qur'ani sai su fitar da shi daga tsarin yadda aka ce a karanta da haka duk wanda ya lura da karatun salafus salih magabata na alkur'ani zai ga cewa gaskiya ba sa tasannu'i a cikin karatunsu ta hanyar wato yin amfani da al'alhan al-muqtara'a yin amfani da harasa ko wani nau'i na karatu da aka kirkira wannan ba daidai bane amma ana so a kyautata karatu a tasinu tabi'i gyara shi na ɗabi'a ko ba ka bane wannan daidai ne kamar yadda zamu zo mu karanta hadisai ma da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zabarar da a gyara karatun Qur'ani a yi shi amma ba a yana nufin a yi shi ta hanyar wato waka ba akwai waɗansu a wasu ƙasashen idan wai za a ma karatu sai an sa ka je ka koyi waka tukunna kamar yadda ake koyan waka sai a koya maka waka sai a ce ka ɗora ƙur'anin a tsarin waka ka ta takallufi ne kuma wannan bid'a ne bai halarta ba wai dan mutane wai su ji daɗi ba daidai bane wannan kwata-kwata ba daidai bane yawa wa kana ya amuru bi tahsini sauti bil qur'ani eh lalle annabi yana umarni da a gyara sauti in an zo karatun qur'ani fa yaqulu yana cewa zayyinul qur'ana bi aswatikum ku gyara alqur'ani ku gyara alqur'ani bi aswatikum akwai wata riwaya da ta zo wai zayyinu aswatakum bil qur'ani bata inganta ba sai aka kallaba wai ku gyara sautin ku da qur'ani kaga anan menene daidai din ku gyara qur'ani da sautin ba wai ku gyara sautin ku da qur'ani ba kaga an ce ku gyara sautin da qur'ani to me ake nufi kenan zai iya yiwa ya dauki wakan kenan ko yawa zai iya yiwa ya dauki wakan wanda kuma haka ake nufi ba manzo Allah ce fa inna sauta al-hasana yazidu alqur'ana husna kyakkyawan sauti malam mai daɗi yana ƙara wa alƙur'ani daɗi hadisin kuma yana kara masa kyau sauti mai kyau yana karawa Alƙur'ani kyau hadisin bukhari a cikin af'alul ibad da abu dauda da imam nasai da imam darimi da ibn majah da ibn nasr duk sun rawaito da su imam hakim da imam bayhaqi da imam tayalisi da imam ahmad duk sun rawaito na hadisi kuma ingantacce ne yana da hanyoyi da dama da a malamai suka rawaito shi wannan hadisin abin da yake nuna mana wato cewa a kyautata karatun qur'ani a yi shi bi ada'in hasan a bayar da shi bayarwa kyakkyawar bayarwa ta yadda zai jawo hankalin masu saurare su ji daɗinsa su yi tadabburinsa kuma su miƙa a kunnuwansu su ji akwai wasu abin da suke na karatun ƙur'ani gani suke takawa ne sai mutum ya zo karatun ƙur'ani kurin ya rinka karanta shi kamar yadda yake karanta jarida wannan in dai ba wa'azi kake yi ba idan kana wa'azi ne haka na karantar da mutane darasi wajen kafa hujja da dalili za a karanta shi kamar yadda kake karanta karatun larabci amma yayin da za ka yi tilawa ko za ka yi sallah ai ba a masa karatun jarida wannan ba daidai ba ne to wani za ga hatta a sallah din idan ya zo karantawa ba zai gyara shi ba alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين a haka yake yin sallar akwai wanda yake sallah haka kaga wannan bid'a ne dan ba haka annabi yace ai ba annabi yace zayyinul qur'ana bi aswatikum kenan idan zaka yi karatu ka gyara shi ko da ba ka da murya akwai wanda Allah bai ba su murya ba kai iya kokarin ka ko ba ka bane kai iya kokarin ka wani din bai da muryar a yanda yake daurewa yake yake din sai ka ji kuma wani yana jin dadin karatu a haka saboda jin dadin karatu ai nisbi ne yanzu ka ga ana cewa duniya ba ya irin uh, Khalil Husari a cikin dai makaranta wanda dai Allah ya bayyana wa kwarewa dai ba fa abin nan ba kwarewa da adai da da tartilin karatun nan kamar yadda yake babu irin Khalil Husari an ce ma hatta <coughs> malaman duniya makaranta <coughs> an ɗauki ƙur'aninsa an sa shi a kwamfuta an seta mata daidai ɗin aka yi aka je aka dawo ba samu kuskure ba ko ɗaya har kwamfuta ma ta yadda da karatun kama yanzu wani wallahi karatun khalil husari bai masa daɗi ko ba gaba ne shi ya fi yadda da malamin su na garin su mai ja masa baki ara ma ja baki ya fi jin daɗin karatun wannan an yadda inda zunzurutun zaƙin sauti ne in zaƙin sauti ne akwai wanda suka fi kalin husari a yanzu ko siddiqul manshawi ko da yake nisbiya ne in ka hada shi in zaƙi makogoro belin makogoro sauti ya fita ka ji abin kamar yaya in ka sa man shawiji za ka kamar ka tashi sama ya iya karatu amma tsabar itikani da ada'i da ba da karatun kamar yadda yake ba tare da tauye wani abu ba ai sai husari abul qurra baba ne an rufe kofa to a yin wannan zamanin ma a iya samu wani zo ya karatun a ji saucin su fi wannan abinda dai ake so kowa ya yi iyayen da zai iya yi ko ba haka bane amma mu ce yana karatu alkur'ani yadda ka san duro ake turawa gurru haka ai ba daidai ba ne so ake yin karata karatun qur'ani ka yi yanda mutane za su ji daɗi wannan ba riya ba ne ka gyara ƙur'anin yanda mutane za su ji daɗin ƙur'anin su ƙara tadabburi ba wai don su soka su girmama ka ba a'a ka gyara ƙur'ani yanda za su yi sha'awar ƙur'anin su ji daɗin sa. ba wai su yi sha'awa ka kai ba a ƙur'anin kake so su yi sha'awa su ji daɗin su bi ma'anarsa wannan abu ne mai kyau bariya bane amma sai wani yanzu yana karatu babu lissafi baya gyara shi ya saba wa annabi tun daga hadisai nan mun karanta annabi ya ce ku gyara kur'ani a da saututtukan ku ko ba ka bane da haka yana da kyau a kyautata wajen yin karatun alkur'ani. din na'am Eh. eh akwai kuma wanda mutum yana yin karatun ya ga wani sai ya canja wannan kuma ya zama riya inna mal amalu bin niyat ya danganta ga niyyar mutum duk wanda ya dan Allah Allah zai bashi lada wanda ya dan wani ya ji daɗi ya yabe shi wannan kuma ka gani yayi aikin banza kai dai kai dai ka kyautata Qur'anin yanda ba yanda za a ji Qur'anin nan a guje shi kowa zai ji yana sha'awarsa yanzu ba ga Musab ibn Umair ba saboda Allah ya bashi kwarewa da karatun Alƙurani, ai shi aka tura je buɗe madina da karatun Alƙurani. mus'ab gida gida yake biye ce, in muku karatu in muku gidan kafirai yahudawa ba mushrikai sai je sallama yace in muku kira'a to ya iya kuma su larabawa ne suna ji sai ce yi mana sai tara su yace duk ku zauna in ya zauna malam ya rinka zuba tilawan nan ba magana kafin ya tashi ga duk gidan sun yi ashhadu an la ilaha illallah sun musulunta an ce da yawa akwai wanda ya musuluntar da su da karatun qur'ani kawai ga Ja'far dan gidan Ali bin Abi Ja'far bin Abi Talib dan uwan Ali bin Abi Talib da ya je gurin Najashi Najashi yake sa shin menene manzon Allah ya zo muku da shi Muhammadu ya ce ya zo mana da alqur'ani ne najashi yace ka je da mu wani abu a ciki Jafar yace an gama ya mu masa suratu maryam ka san suratu maryam akwai daɗin karatu ya zabo wuri mai zaki yayi ta zuba masa karatun nan haba ai ja shi da kansa ya tasirantu da karatun nan shi yana da kyau mutum ya karatu gaskiya wato wasu Allah ya basu shi sa wani wurin wallahi idan ka je ana sallah mala ba za ka so limamin ya rukuyi ba ina gaya maka za ka gama ya ya abin nan yanzu kare makka da madina ɗin ana sallar tarawih ana tajidin nan su su dai su ɗin na malam in suka cafke sifikar masallacin na malam an ba malam subhanallah ko tari ba sa ba sa mura ka taba jin sudan ko shirin yana mura <laughs> kaga idan sanyi AC ne sun fi mu in shan ruwan sanyi ne su damu ruwan su na sanyi ne ko baka ji ba mu nan kullum mura ma saboda masifar talauci ma da wahalar rayuwa ma stress ma tana sa ka mura wahala kurum ta duniya wallahi ta sa ka mura komi ifin ka amma zaka karatun bai zai yiwu ba sai dai a hakura kurum ai shine wani yake wai ana ana ana ana ana ta kuka ana kaza kaza kaza kaza ce ba dole su kuka ba sun ji abun yana fita fita madarasa mun kwana wani gardi wallahi wani gardin yanzu yana zuba karatu sai sai je bakara da na sai je da ba abin da ka ji saboda bai gyara shi kaji dadin sa ba bai gyara shi ji dadin sa ba wani yana yi daga Allah Allah kake a sallah wallahi tallahi ko ko sabbi isma rabbikal ala ya karanta maka ai ji za ka yi inda ka bakar ya jawo maka kana Allah Allah ya raba ta gida biyu saboda ka gaji saboda baya gyara karatun kaga anan ya cutar da kansa ya cutar da masallata ya yi kokari ya kyautata shi yasa ake son mai sauti wanda yake ya iya karatu shi yake so ya zama liman ko ba ka bane ba yana da sauti yana gyara karatunsa don ya taimaka wa masallata ka yi sallar malam ka fito ka ji ka a ƙoshe kamar ka ci abinci saboda ka samu ta dabburi malam ka ji daɗin ƙur'ani amma ba ka fito kada Allah ya isa ba ko kana tsaki ba ina mata muna fahimta to yana da kyau mu kyautata mu gyara ƙur'anin nan dan ba dan kuma ba saboda wasu ma su ji shi ko sa yi imani da shi na'am bambanci wanda zai karanta hafsu shi duk kirawoyi ne tabbatattu ai kirawoyi ne guda bakwai tabbatattu su duri su qalun su hamza wal kisa'i su warshu din duka safsu duka ana yin ana gyarawa da sauti sosai kamar ya suna haɗe wani karatu eh ya yi kyau wani tambayar ka tana da kyau gwanda da kai wannan magana ka san su mutane abin da suka ɗauka tunda yawanci hafsu ake yi su kuma gardawar ke yi sai suke ɗauka wannan gazar da gardawa suke yi a matsayin karatun warshi ne ba haka bane barin gaya maka Allah sa ka samu hali ka je ka sayo kasa ɗin Khalil Husari na warshi ka ji karatu na fitar hankali warshin sama ko ya fi hafsu wato kai husari ba magana masifa ne husari wato ba masifa astaghfirullah wato abin da nake <laughs> wato yana da ya iya karatu wallahi ina ga ko bara ku gane mutumin nan Allah ya masa baiwa ba ka je ka ji karatun sa na warshu anan ne ma nuna kwarewa in ga maka ka ji warshu ta fi sabilillahi ba ba ba ta warshi warshu masu cin gajala ba ai wannan wannan wanda suke yi wa ruhiya wallaili idza sajiya ina wannan ba shi bane wannan karatu ina ghairil mangarubi alaihim wala rallin <laughs> subhanallah wannan ai barna ne wai wani ya dauka wai ai wannan shine warship wai warshi ne kaji ana karatu kata kata haka wai shine warshi ba shi bane ai akwai malamai da sun yi karatun warshi kana sauraron iza'atul qur'an ta mamlakatul arabiyyar saudiya izaatul qur'an idan kana sauran izaatul qur'an zaka ji kirawoyi shikenan ma ma ga tashar almajid sa almajid ka ji karatu ko kuma saudi qur'an sa ka ji karatu nan ne zaka gane wani irin warshi muke yi mu anan kai wannan ba kawai dai Allah dai ya yafe dai kawai Allah ya fuwa ko amma amma ba shine wannan warshi ba karka dauka wannan abin da ake shine daidai kuskure ne wallahi wato sharin ku yi kuri garda wannan mu ma mun yi gardantan nan karatun wallahi mun yi karatun Allah nan mun yi gardantan nan daga nan mu ma muka tsallako wato a gardanta a gardanta wallahi da muna gardanta in muka ji ma kana ma karatu wai tajwidi ce na yahudawa ne wai tajwidi gardi ba abin da ya kyama irin tajwidi kuma har yanzu din nan har yanzu din nan makarantun da suke gardawa ne wallahi kyamar tajwidi suke in banda wasu kaɗan da suka samu wayewa je kame duguri a yana karatun qur'ani iyaka kai ka isa ma ka je ka musu karatun tajwidi ce da kai tir tajwidi wani tajwidi su da suke karanta qur'ani da rufas ka ce musu tajwidi ba su yadda da tajwidi ba sannan kuma karatun littafi ma littafi wai wai kana matsayin makarancin qur'ani wai a ganka wai ka riko wai wai kana karatun littafi ai matsala ne matsala ne wannan sam ba sa yi kawai shi ne ka bashi da kuranin sa izu sittin to shi yasa saboda wannan abubuwan da suke yi kuma suke karatun kuma Allah yake cire musu albarka a ciki saboda sun saba wa hanya ta kwarai ya za ka je karanta Qur'ani ba karanta littafi ba ai dole karanta littafi da zai ma bayanin me kake nufi da Qur'an da kake karantawa ya za ka zo karanta Qur'ani babu tajwidi ina waratil Qur'anin tartila din ka ce ba za ka yi ba sai da ga karatun ya kare sai dai a kira su a ce su je su yi musaffa su sauka da wani alhaji ya ga matsala ta same shi in an dan ɗebi sati ɗaya sati biyu babu ciniki a kasuwa sai ya je ya aika wa gargawa unguwar su ya ce da Allah a zo a mai kwanan karatu sai a zo a gayyato su izu ɗaya naira ashirin izu ɗaya twenty naira yanzu akwai wulaƙancin da ya wuce wannan izu guda a twenty naira to wallahi akwai inda ake sa a naira goma wani kan ma in yare na musu wayan ma bai zai bayar ba kuma wani abin da suke yi alazan birni yanzu abin da ake ko wasu masu hali sai mutum ya je ya ɗebo alaran mummiyar karanta alkur'ani ya zo zube su a kofar gidansa ya kunna musu janareto da ɗan farin kwai ga laspika ya sa sun hana mutane bacci a unguwa wahum ya sabu na annahum yuhsinuna suna'a gani suke suna yin suna abin kyautatawa ne ko karatun qur'ani zaka yi an ce ka cuci makocin ka hana shi bacci eh me amfani sai ka sa lafiya ku yi man tsakanin ku in dai tsakani da Allah ne shi din fa ba zai zo ya zauna a wannan wurin ana karatun qur'ani ya samu albarkacin zama a wannan gurin da ake saukar ba sai ya shiga gida ya je ya shiga yana kwance da iyalinsa gardawa suna nan suna ta ihu a kofar gida wallahi wani ko sallar asubahi baya fita ko asubahi wallahi ba zai bude kofar nan ai sallar asubahi ba idan garin Allah ya waye sai ya sa a dama musu koko a ina irin bokitin roba din nan na fenti bokitin roba irin na fentin nan anan za a ciko musu shi da koko da nan kwanan sha wanda za su ringa ɗiba shi ne abin da za su karya mai mutunci ne ma cikin alhazan birnin shine ne zai dan hada musu da kosai su zo su wawashe wannan kokon da gardi da shan koko ba magana wallahi muna faɗin wannan ne don mu kwato yancin gargawa tsakani da Allah kai gardi ya Allah ya girmama ka qur'ani izu sittin fa a kanka kudin ya zai turo maka koko ya abin nan da safe ya zo ya jefo muku yan dubu biyu dubu uku haba ba ha karami a zo ana yi ai ba daidai ba ne kun ga wannan tara mutane a ce wai aje a sauke wani qur'ani ba sunna bane taro da za a yi kaje ka gayyato wasu soke ma qur'ani a gida aje can a sauke a can aje can ayi waye waye a can ba sunna bane in kana so ka yi da kanka in tabarruki ne ƴaƴanka masu karanta ma suratul baqara a gida ko almajirin da ke gidan kai karatun suratul baqara karatun qur'ani ko baqara ko ina ma yan karanta akwai albarka amma a dai su ce za a yi saukar qur'ani sai an yi sauka kaza wallahi malam akwai wanda ake bada kwangila fa sauka sauka sai a bada miliyan biyar sauka ba fa naira miliyan biyar ba sauka a sauke sau miliyan biyar akwai inda aka bar a sauke sau miliyan goma musamman mutanen garin nan su sun ɗauka biyan bukatar siyara ta ne ga su a sauke musu kur'ani kuma duk abin da za ku yi in dai nasi bai zo ya ce ai ba wallahi tallahi shirme kuke yi tunda annabi bai karanta cewa mutum ya ya zauna yana cin haram yana zalunci in ma'aikacin gwamnati ne barawon gwamnati ne macuci ma'a'inci mayaudari kudu sai ya kewa ya zai samu gardawa ya ba su kuɗi wai soke masa qur'ani yana zalunci fa a kujerar da yake yin mulki fa a ofis ɗinsa amma wai sai ce wai a je a rinka masa saukan qur'ani ya yi magana ce a ah, ina ai ba zan tabu ba ka gani nan duk wata sai an mun saukan qur'ani sau kaza kuma ya ce a sauke masa qur'ani wallahi idan ka ba shi izu biyar bai zai iya karantawa ba to me amfani me amfani babu da haka ku tsoron Allah ku yi sunna ku aikata gaskiya kuma mun sha faɗa muna maimaita aqida ahlus sunna duk yanda kuka ɗauki abu kyau mai kyau ne haka Abdullahi dan Mas'ud ma ya fada duk abin da kuka ɗauke shi mai kyau ne duk yanda kuka ɗauke shi mai kyau ne idan dai mutanen farko haka Maliku ma ya fada in dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ba su ɗauki wannan abin mai kyau ba ko ba su yi shi ba to bai da kyau yanzu kaga mu a ganin mu a idan mu a yanda muka sani da yanda kowa ma zai ji a zauna a taru a yi saukar Qur'ani a biya kuɗi a yi kaza a yi kaza a yi wani addu'a ai wannan abu ne mai kyau ko ba ka bane amma da za a zo a baje a faifai a yi bincike na ilimi a ina aka ce a yi babu to in dai ana yi ne da sunan addini da neman falala to a yi abin da shari'a ta ce a yi to wani zai ce kenan ba za a yi ma addu'a ba ya halatta ka saka a yi maka addu'a in kana so sai ka je ka samu makarantun allo da suke karatun qur'ani ka samu arama ka ce da Allah in yara sun gama karatu a yi mun addu'a ina da bukata ka dauki abin hasafi da abin isani ka ba su ba wanda zai ce kai bid'a ba wanda zai ce kai bid'a ko ka je ka samu wani guri da ake ni ilimi ɗaliban ilimi ne ka ce da Allah idan an gama ina ina so ku yi ina tawassuli da zaman nan na ku yi mun addu'a ina da matsala kaza Allah ya mun kaza amma dan ka samu mulki ko ka samu kujerar siyasa ko ka samu ka zama basarake ko an baka wani shugabanci a makaranta ko wani abu ka je ka sa wai ai ta maka sauka alqur'ani wai dan wani abu ba abin da zai maka wallahi dan ko ba a shari'a ba ta ce ayi ba ko mutum yana zaune fa wai wai shi a matsayinsa ne mai mulki jagora ya sa ana ta masa sauka alkurani kuma shi fa zai iya zama fa ba zai iya bawa Allah awa ɗaya ya zauna ya karatu alkurani ba fa a gidan shi kai ba awa ɗaya ba minti talatin da zai iya bawa Allah bayan asubahi ba shi is busy kullum yana nan yana aikin gwamnati yana hidimar gwamnati ko yana hidimar kuɗi shi ba zai iya zama tsakaninsa da Allah shi ɗin ya yi karatun ƙur'ani ya yi addu'a da kanshi ba ba zai yi ba karatun ƙuranin ma ya kaurace masa wani bai ma iya karatun qur'anin ba kawai wai sai dai sa aje yi masa wai sani ko kuna ganewa yanzu akwai mutanen da mutum ne yana zaune a gida saboda Allah ya bashi wadata ko ya bashi mulki bai dora sa akan addini ba matansa bai dora su akan addini ba bai taba cewa ku je masallaci ba bai taba cewa ku je gurin malamai ku fahimci addini ba bai taba kai su daidai da makarantun islamiyya ma ba su yarda da su ba gani suke yi kawai disturbances ne da ta takura mutane bude makarantun islamiyya a cikin al'umma su makarantar da suke yarda da ita makarantar boko ta boko ma ba ta nan kasar ba ta waje sai an yi musu mutuwa saboda yana da kuɗi sai ce ya ware naira dubu ɗari biyu da hamsin a bi dukkan karkaran nan duk inda aka san babbar makaranta ce ta karatu alkurani saboda yarsa ta mutu ko ɗansa ya mutu ɗansa ya faɗi ya yi haɗari a mota ba aune sai ya ware kuɗi naira dubu ɗari biyu da hamsin sai ya tura makarantun gardawa a ce wai aje a yi mai sauka alƙur'ani ka duba wani contradiction da tufka da warwara daɗin fa yaron yana zaune ba a taɓa cewa je ka masallaci ka koyi karatun ƙur'ani ba daɗin yaron yana zaune ba a taɓa duba a ɗakinsa yana karanta ƙur'ani ko baya karantawa ba ba a taɓa goyon bayansa a taimake shi akan yayi addini ba amma yanzu tunda ana saukar qur'ani ana samun garabasa bari kurin idan an gama ya tura aje a sauke mai qur'ani ba inda zai je ba inda za shi mafi sauki kamar yadda na faɗa ba laifi bane ko a iya samun malaman qur'anin ku ce kuna neman bara addu'a wannan ka nemi ai ma addu'a ba laifi bane ko a masallaci ka ce ai maka addu'a kuma za ga duk wani abu na taimakon addini ma ba yi suke ba bai gina masallaci ba bai gina makaranta ba baya taimakon jama'a baya komai amma idan an yi mutuwa ya iya ya bada kuɗi a je a saukan Qur'ani Allah za ku yaudara Allah za ku yaudara Allah za ku yaudara wallahi wannan karatun Qur'anin da za ku masa wallahi ko mandawari ba zai je ba ba inda za shi yawwa ba inda za shi dan wa allaisa lil insani illa ma sa'a mutum yana samun abin da ya aikata ne me yayi a ciki ya zauna a duniya bai iya karatun Qur'ani ba bai ba kawai dan saboda dan gata ne ya ga ya kowa ba ya shiga aljanna in yana da masu kudi ko ba ka bane kullum sai ka bar wasiya ka ce baba dan Allah in na mutu ka sa yi mun sauka Qur'ani guda 500 sai in shiga aljanna wannan ko ba ka bane ku fahimci wannan da kyau na yi wannan bayani ne saboda harka ce da an yi dumu-dumu kuma ana cikinta wa kana ya ƙulu lallahu ashaddu adanan ila rajulil rajul al-hasan as-sawti yajharu bihi min sahib al-qainati annabi sallallahu alaihi yana faɗa a hadisin fadalah bin ubayd Lallai, Allah tabaraka wa ta'ala shi fi tsananin sauraro shine azanan kalmar azanan tana nufin istima'an wa isra'an. Allah shi fi tsananin sauraro zuwa ga mutumin da yake da kyakkyawan sauti da alqur'ani yake bayyanawa ya jaru bihi ana nufin yana bayyana qur'ani kuma yana daga sauti da shi dan wannan kuma yana nuna mana muhimmanci in zaka yi karatun qur'ani ka tartili kaga ai sai ka bayyana amma idan ka a boye za a ji daɗin sautin ba za a ji ba ashe bayyanawan yana da kyau min sahibul qainati sama da mutumin da yake da baiwa mawaƙiya dadin a jahiliya yanda suke yi da shi shine sai mutum ya samu yarinya budurwa baiwa mai waka ita ce ake ce da ita kaina yarinya budurwa mawaƙiya baiwa sun iya waka to mai gida sai ya sa yarinya ta rinka masa waka yana jin daɗi yana rausayawa wato idan yaran suna yin waka dole ka saurari saboda sun iya a wancan lokacin to annabi ya buga misali ne da wannan dan yadda kwakwalansu za su iya ɗauka yana cewa Allah fa yana sauraron mai karatun alkur'ani wanda ya iya karatun alkur'ani sama da yanda ɗaya daga cikin ku idan yana da baiwa take masa waka yake saurare kun bayanci wannan kaga wannan yana nuna wanda Allah ba shi sauti mun tsallake wannan yana nuna cewa wanda Allah ba shi sauci ya iya karatun Qur'ani ya dace hadisin imamu al da imamu Ahmad Wakana ya ya'muru bi tahsini sauti bil qur'ani ko manzo Allah yana umarni da a kyautata sauti da qur'ani fa yaqulu yana cewa zayyinul qur'ana bi aswatikum ku gyara Al-Qur'ani ku yi masa kwalliya da ado da sautin ku fa inna sautal hasana qur'ana husnan kyakkyawan sauti yana gyara yana ƙara wa alqur'ani kyau mun karanta wannan wa yaqulu inna min ahsanin nasi sautan bil qur'ani lalle wanda yafi kowa kyakkyawan sauti da alqur'ani alladhi idza sami'tumuhu yaqra'u wanda shine wanda in kun ji shi yana karatu hasibtumuhu yakhsha Allah za ku zaci insha Allah mai tsoron Allah ne wato anan abin da ake nufi sautin da yafi kowanne muhimmanci a gurin Allah shine sautin da idan ka ji mutum yana yi za ka ji akwai alamar tsoron Allah a ciki akwai karatun kakale wanda daga in ka ji yana yi kawai kai ka san kakale ne sai ka ji baka sha'awa to wannan akwai matsala wanne ne wanda kake so wanda kana jin karatun zaka ka yana ƙara ma tsoron Allah kuma zaka ji a jikinka kai wannan mai karatun akwai alamar tsoron Allah tattare da shi to irin wannan sauti da zai baka ma'anar cewa mai yi din akwai alamar tsoron Allah a tattare da shi to wannan shine abin da ake so abin da ake so shine sautin da da ka ji shi zaka ji mai shi akwai alamar takawa da tsoron Allah a ciki shine abin da ake so hadisi ne wanda yake mursalan ne mausulan ya zo ta hanyoyi da dama a kamar yadda ibn al-mubarak ya fada shi a cikin zuhud hadisi ne wanda yake mursali a hasan imam darimi ya fada shi daga mis'ar daga Abdulkarim karim an tawus yace an tambayi manzon Allah wane ne fi kowa kyakkyawan sauti ya fi kowa karatu mai kyau shine manzon Allah ke cewa wanda in ka ji shi yana karatun nan zaka ji lalle akwai alamar tsoron Allah a tattare shi amma Abu Nu'aym ya ya cika isnadin sa a cikin Hilyatul Awliya ta hanyar Ismail ibn Amr Allah musu rahama gaba daya wa kana ya'muru bitaganni bil Qur'ani manzo Allah yana umarni da wato ayi a karanta alqur'ani da kyakkyawan sauti shine at-taganni a masa karatu mai daɗi yadda zaka ji shi ka ji ya kayatar da kai yana cewa fa yaqulu ta'allamu kitaballah wa ta'ahaduhu ku koyi littafin Allah ku saba da karanta shi sannan ku ku mallake shi ku same shi nuhu ya zamanto kuna da littafin Allah a tattare da ku kana da qur'anin ko a kanka ko kuma a rubuce sannan wa tazannau bihi ku yi masa karatu mai kyau mai daɗi fawallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina yake hannunsa lahu ashaddu tafallutan min al-makhadif al-uqli wallahi qur'anin nan ya fi tsananin kubucewa da wurwuri in ba ku saba da yawan karanta shi ba sama da wato raƙumi da yake cikin sasari al-makhat ana nufin wato raƙumi shine al-ibl al-uql kuma jam'i ne na iqal abinda ake nufi da ekal. shine sasarin da ake ɗaure wato raƙumi a ciki kenan wanda yake yawan karanta alkur'ani qur'ani ya fi masa zama ne ne dama cewa laisa minna man lam yataghanna bil qur'ani baya cikin wanda baya gyara karatun alqur'ani sai masa kyakkyawan sauti hadisin abu dawud ne kuma imamu bai ma ya fitar daga gare shi da imamu darimi da ibnu nasr da imamu tahawi a cikin al-mushkil asar da imamu hakim da imamu tayalisi da imamu ahmad duka wannan sun rawaito ta hanyoyi daga abdullahi ibnu abi mulaika daga ubaidullahi ibn abi nahi hadisi ne kuma ingantacce baya cikin wanda duk baya kyautata qur'ani ya karanta shi da daddadan sauti annabi ya ce baya cikin mu wa yaqulu yana cewa ma azina Allah li shay'in ma azina wa fi lafdin ka azanihi li hasan sauti manzon Allah bai saurari wani abu ba kalmar ma azina din nan ana nufin Allah bai saurari wani abu ba azina din ana nufin sauraro ne Allah bai saurari wani abu ba kamar yadda ya saurari wani annabi mai kyakkyawan sauti hasan tarannumi wanda Allah ya bashi wato sauti mai daɗi ya iya karatu ya taganna bil qur'ani yana gyara karatun qur'anin sa yayi shi da kyakkyawan sauti shine at taganni yajharu bihi kuma yana bayyana shi yana ɗaukaka sautin sa mastama li shay'in min kalamin nasi kama Allahu tabaraka wa ta'ala min taganni bil abin da hadisin yake nufi Allah baya sauraron zancen mutane kamar yadda yake sauraron wanda ya iya karatu in dai mutum ya iya karatu to Allah da kansa yana sauraron sautin shi irin sauraron da ya dace da shi tabaraka wa ta'ala kaga wannan ai riba ne in Allah ma arziki ka iya karatun Qur'ani kuma kana kana kana kana karanta shi wai malamai sun sabani wai me ake nufi da taganni bil Qur'an din nan ne maganganu sun kai wajen biyar ba ambacin su zamu yi ba hafiz ibn ashar ya faɗa a cikin fatul bari da ɗaliban ilimin sun samu dama sa iya komawa kamar da imamu nawawi ma ya faɗa cikin wato sharh muslim da ake nufi da at-taghanni bil qur'an shine tahsil sauti bihi gyara sauti da qur'ani laysa minna man lam yataghanna bil qur'an baya cikin wanda baya gyara sautin sa in zai karatu qur'ani wanda zai zo yana karanta shi kamar karatun jarida a sallah ko kuma a tilawa annabi ya ce wanda baya wannan baya tare da mu kun fahimci wannan yawwa eh, eh, sayyid rashid rida allah masa rahama ke cewa ya ce da yawa mun gani cikin wato malaman nasarafa yan kirista a cikinsu wallahi akwai waɗanda suke sha'awar karatun alkur'ani idan sun ji shi daga sauti mai daɗi kirista ne su amma wallahi in sun ji wanda ya iya karatun ƙur'ani, sai su ji abin yana burge shi yana burge su ko yanzu ma ko kwanaki akwai wani dan uwa da yake ba da labari wala wani mutum kirista ne ya ji wani karatun qur'ani kurus ya ce da Allah a sayar masa da kaset din kaset din qur'ani ne ya ji ana sayarwa Me sai da kaset ya sa ya ce kai gaskiya wannan yayi masa daɗi amma fa ka kafiri ne kuma tun a dama malamai na kirista ko yahudu ko nasara ma suna sauraron qur'anin kuma suna jin daɗin sa amma a ina idan sun ji shi ga wanda yake gyara sautinsa in yana karanta shi ba wai wanda yake yana yana tura shi haka yana tafiya ba kuma ta yana musu tasiri a cikin su kamar yadda ya zo a cikin sahih bukhari mushrikai sun kasance suna cutar da sayyidina abubakar Allah ya kara masa yarda suna hana shi yin sallah abubakar ne a mushrikai suke cutar da shi su hana shi yin sallah a masallaci na harami bari ma dai suka hana shi ya daga sauti suka ce daga yau in ka zo za ka yi sallah ka daina daga mana sauti a gidansa sai na bakar ya je gina masallaci a gidansa ya gina masallaci a gidansa a kofar gidan shi idan ya zo yana yin karatun sai yana daga sauti da ƙarfi sai 'ya'yan makota yara 'yan mata da maza da ya zo ya fara sallah sai su zo su cika masallacin su kewaye shi 'ya'yan yahudawa wannan abin yana baganta musu rai sai su zo su ta koran yara ku dami ku dami ku dami yaro da ya ji abubakar yana karatu sai zo su kewaye sai na abubakar ta dalilin wannan yasa da yawa da yawa cikinsu sai karbi kalmar la ilaha illallah suka suka musulunta mutane kuma suka zo suna suna suna sha'awar karatunsa musamman aka ce mata da sai na abubakar ya fito masallacin sai na sallah ai abu ba a cewa komai mata na yahuda wannan ga ma haka za su kewaye wurin nan suna jin abun yana ƙayatar da su da yara waɗanda sun fara yin wayo to shi yasa da yawa daga cikin malamai cikin turawa malaman su kafiran sun yadda cewa lallai alkur'ani yana da tasiri a cikin zukatan mutane shi yasa suke hanawa ma suke yi ma a ringa sa karatun qur'ani ba sa bari saboda suna cewa ana ɗebe musu mutane ta dalilin karatun ainihin wato alkur'ani din da ake yi amma dai wannan yana nuna mana mu kyautata shi dan har wani ma ya jiya ya koyi ya kuma yi sha'awa ya karɓi musulunci wa qala li abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu manzo Allah ya ce abu musa al-ash'ari Allah kara masa yadda law ra'aitani wa ana astami'u li qira'atika al-bariha manzo Allah ne yazo shudewa sai ya ji abu musa al-ash'ari yana ta zabga karatu iya ta karatu sai manzo Allah ya tsaya ya saurari karatun abu musa al-ash'ari shine yake cewa abu musa al-ash'ari da washegari ya ce kash ina ma da ka ganni jiya da daddare ai na ji kana zabga karatu yace kai laqad utita mizmaran min mazamiri ali dawuda yace kai lallai Allah ya baka sauti mai kyau kalmar al-mizmaru ana nufin as-sautul hasanu Allah ya baka kyakkyawan sauti irin na annabi dawud shine ali dawud ali dawud ana nufin annabi dawud ne saboda malam a cikin annabawa ko annabin da ya shahara da iya karatu da sauti Allah ya ba shi sauti na wuce tunaninka shi na annabi Dawud aka ce annabi Dawud idan ya zo yana karatu hatta aljanu zuwa suke suke wai yana karanta taura hatta tsuntsaye ba ma aljanu ba tsuntsu hasbiya kurciya tattabaru hatta kwari idan annabi dawud ya zo yana rera karatu saboda sauti da Allah ya bashi sai dai kaga sun zo suna ta kewaye shi ko kaji ko agwagi in akwai duk tsuntsu da ka sani wallahi idan annabi dawud yana karatu bai zai iya wucewa ba sai ya tsaya ya saurari karatun wannan in ya nuna wani abu yake nuna cewa lalle magana Allah mu'jiza ce kwanan nan wani mutum ya nuna min wani abu abun mamaki a wata ƙasa ne aka ɗauko wani hoto kuma layin aka ɗauki wata wata wata tsuntsuwa ce kukanta kukanta tsuntsuwa ne wani guri ne akan wani dutse a wajen wani ruwa haka ina jin waɗanda suka tafi irin yawon buɗe idanun nan ne sai suka ga tsuntsun nan tsuntsuwan nan tana kuka amma kukan da take yi cewa take Allah Allah wallahi nake gaya maka babu ma wani ƙari ko gyara da za ka yi idan za ta kukan sai ta sai ta miƙe wuyan taka Allah Allah Allah kuma Allah ɗin ƙararra zaka ka ji na ce ka Allahu akbar Allahu akbar wanda duk bai imani da Allah ba ya hasara sau da yawa fa bishiya wannan an sha nuna wannan da ana ganin abun mamaki ne yanzu ya zama normal abu ma bishiya malam a jikin bishiya zaka ga an rubuta Allahu dutse a jikin dutse za ga rubuta Allahu ko ga rubuta Muhammadu wannan me yake nunawa ka da ƙara imani ka yi riko da addini kar ka masa rikon sakainar kashi to annabi dawo da Allah ya bai sauti shi ma Abu Musa lashari Allah ya bai sauti shine manzon Allah saboda tsabar sautin Abu Musa sai da ya tsaya yana saurare ce tab ina ma da ka gani jiya na tsaya ina sauraron karatunka sai Abu Musa yake ce tab law alimtu makanaka da ku na san kana nan a tsaye a lokacin la habbartu laka tahbiran ai da sai na gyara ma karatun nan iya gyara shine la habbartu laka tahbiran kalmar tahbir shine tasirin sauti wa tazyin wa tazyinihi kenan ka gyara wato sauti kai masa kwalliya da ado kaga wannan ya nuna cewa ashe manzon Allah yana zaburar da sabai yana kudaitar da su da su yi su kyautata sautin su idan za su yi karatun alkur'ani mai girma wannan shine a takaice abin da malam ya kawo mana a cikin wannan littafi da yake magana akan abin da ya shafi wato yin karatun alkur'ani da kyautata shi da daraja shi tambaya da nake so na ne mana na karshe shin hadisin annabi shi ma za a iya masa haka hadisi mutum ya zo zai karanta hadisi shi kala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam inna ya ja shi ya mai karatun qur'ani a kyautata shi za yi ba ruwai ci na yi ba tsarin qur'ani na sane shi kadai ba a yi wa hadisi tajwidi ne ma suka ta cewa wasu suka ta cewa to a hadisi za a yi tajwidi ko ba za a yi ba shi ma dai zance mafi inganci ba a kallafa ma kai tajwidi a cikin abin nan ba a cikin karatun hadisi ba ina fatan muna fahimta wallahu ta'ala alam na'am سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ƙarin bayani dangane da abin da ɗan uwa ya faɗa Allah saka masa alkhairi kullum Eh, shi karatu ana yi ne don a samu tarbiyya shi yasa kullum muke dadewa muna karatun amma tarbiya ta gagara ba ma ci gaba duk abin da mutum ya je makaranta yi to ya koyi tarbiyya kaga yanzu yan boko zaka ga suna da tarbiyya suna da kula da girmama na gaban su misali wasu daga cikin su kamar misalin soja ko dan sanda ko wani mai aikin post ko gaishe shi ya zo yi fasa ya kame idan kana so ka ga tarbiyya da ladabi je ka barikin soja mutum ko da igiya ɗaya ya fi ka in ya zo wucewa dole sai ka nuna masa ya fi ka ba shi ya ɗauke ka aiki ba ba shi yake biyan ka albashi ba amma akwai girmama kaga wannan fa a tsari ne fa na yahudanci gaisuwa wallahi gaisuwa in zaka gaida uganka sai kai sa kuma ba sa iya kira sunan mutum sai dai a ce da kai sa kuma har yanzu a cikin ku in akwai jami'an tsaro ko da malamai suke magana saboda sun tasirantu da wannan ko malamin sa ne zai magana sai dai daga cewa sa in wani na gaba ne shi sai ce sa sai ce sa saboda an koya musu girmamawa to mu din fa musulmi fa mu alamu addini mu muka fi cancanta mu yi wannan sama da waɗannan yahudawa kuma ladabi da tarbiyya shine yake sa albarka a karatu in babu ladabi babu tarbiyya to akwai mushkila zan buga mana wata sayan misalai kawai dan mu dan mu gani ya zamu yi mu gyara yanzu ai kaga nan masallaci ne muna zuwa mu yi karatu mu yi sallah ana shimfida taburmai ana ajiye wannan akwatin talabishin nan a cikin na mata da na maza mata ma ana shimfida musu taburmai amma ina so in gaya muku wani abin da za ku yi mamaki galiban wannan aikin fa shi mala awal limamu masallacin nan fa shi yake zake wannan aikin wallahi wani lokaci shi kadai yake ni an ci sa'a ladanin sai taimake shi shi ma ladan din sai an ci sa'a sai malam awal malam Muhammad Dangwace shi kullum shi yake zuwa ya dauko wani abun ya jona ta ya kashe aikin sai ya zo yi yanzu tabarman nan za mu yi karatu mu gama ga yara samari matasa nan kamar a zubar a cikinmu amma kowa sai tattara takalminsa ya tafi bai tunanin bari ya tsaya ya naɗe taburman masallaci alƙalla ya ajiye ta a gurin da ya kamata ya ajiye ko kuma na ɓangaren mata kaga yanzu su mata ne amma ba za su tunanin cewa bari in sun tashi tunda su kan sun iya a gida suna yi wa mazajensu bari in sun tashi su rinka naɗe wannan taburman ba sai dai su tafi su bar su haka ko kuma wani ya tunani bari yau in san fita ya je ya naɗe shi wanda yake mana limanci a masallacin wanda a cikinmu nan ba wanda yake bashi naira ɗaya ko yake ɗaukan nauyin rayuwarsa ko yake masa wani abu wallahi shi yake aikin wa kai lokacin da a tafi a watsa gaba ɗaya a bar masa a bar masa talabishin din haka zai zo ya ɗauka na masa faɗa na masa faɗa na gaya musu sun ce masa ba haka ake ba in kana zaune cikin mutane kana tarbiyyantar da sai koya musu su mutanen musu sai an koya musu yaran da kuke tare kuyan sallah samari suke sallah a nan masallacin sai a nuna musu kai na naɗa ka nan gaba in an zo an sallah ku rinka zuwa kuna kwashi tabarman nan amma ba sa yi yara kuma ko in dai ba magana akai ba wallahi aka za ko satin da ya wuce sai illa kalilan ka dan ku haka daga cikin su to kaga yanzu wannan ya kamata limamin da zai maka sallah ko wani makamancin wannan shine zai zo ina maka hidima irin wannan ba ina magana dattawa ba dattawan da suke cikin mu da manyan mutane ya kamata mu taimake su mu yi musu amma yara ku matasa da ku nake magana kuma wannan ba wai anan bane ba duk inda ka sani ga Usman bin Affan nan ai muna sallar juma'a muna sallar sallar sallar rana karatun tafsiri na juma'a nan haka za mu yi karatun nan a tashi a bari wallahi daidai da kujerar da malami ya yi karatu kaga irin wannan bencin wallahi galiban sai dai yaran nan su tafi su bar mana su muni ne za mu zo mu dauke in an zo sallar asuba'i ladani in ya ga dama ya dauke in ya ga dama kai ya dauke teburi teburi da za a dauko ai karatu wani lokacin ko karatu za a ko da asuba sai dai ka zauna kowa yana zaune yana kallo iya jira wani ya dauko shi ba bai tunanin bari ya je ya dauko aikin ladani ga wannan tarbiyya ce wanda simple ya kamata mu koye ta tsakani da Allah da haka da Allah ya kamata mu gane kuma yanzu misali ni na san ba bahaushe ba ba wanda zai wannan takarda a rubuta baya a sa ayar Allah kullum daga can sai wannan jefa sai wannan dauka jefa aya ce ba ciki kuma duk mutumin da yake da kima ina jin ba za ka jefo mai abu ba to ba ma dan mutumin ba ba ma yi magana wanda za ka jefa ba ne a ana nufin abin da tambayi take dauke da shi da haka ya kamata mu kula da Allah mu gyara yasa nan nake sanar da ku insha Allah ta'ala za mu ɗebi yan agaji yan hizba a nan masallacin samari kuma za mu ɗauka in Allah ya sayar da kuma za a yi a dole ma sai kun yi tunda mu ai gaskiya ne ba muna zama muna ba ku karatu kyauta ba kuma kuna da sab in baka yi wa addinin Allah aiki ba kana saurayi mata shi yaushe za yi kuna gani yanzu in shi'a yanzu za su yi taro ko za su yi wallahi sai a sa mutum ɗari uku a layin nan wallahi amma yanzu a nan masallacin ina gaya muku ai gashi nan kun gani muna zuwa muna karatu ba abin da ba mu faɗa muna da makiya wasu ba sa son mu wani zai zo ya wuce ya ji an soke shi ko dan siyasa ko jami'in gwamnati wani bai zai zo ya mana illa bane ya zo ya jefa mana wata abar fitina a nan gurin to ba na jin akwai mutum guda ɗaya da yake karshen layin na yana lura da suwa suke zuwa suna komowa ko wani yana can ko kuma wani yana tsaye yana kewayawa yana duba lafiyar mu a duk ciki gaba daya sai in wani abu ya zo ya faru sai ya zo a ce ina lillahi wa inna ilaihi raji'un a irin haka ba ka za ka samu an jafar aka kashe shi ana sallah a masallaci yan ta'addan suka ƙetare masallacin suka zo kuma da abin hawa suka yi fakin suka shiga har gidansu kuma suka biyo shi kuma kuma ya zo yana sallah a masallacin kuma suka shiga cikin masallacin suka sa bindiga suka yi masa bullet guda shida kuma mutanen masallacin suka tashi ta gudu suka baje lura ma kula ma ba a yi wanda ya kamata a ce zamantakewa da muke yi mula lura da kowa da kowa a irin halin da ake ciki musamman yanzu babu malaman da suke da matsala a gurin mutane yanzu irin malamai ahlus suna masu wa'azi suna faɗin gaskiya wannan maganganun da ake faɗa kuna ganin su haka haka ciwo suke wasu yanzu wani an ɗauko shi kawai aikin sa ya ya rikodin ne duk abin da muke faɗa ya je kai shi inda zai kai wasu ba sa so me yasa wannan zai zo yana faɗin kaza me yasa za a zo ana ana wayan muku da kai ana cewa ku yi kaza ko kar ku yi kaza to sai ranar da barna ta same ka aka raba ka da abin da kake amfanuwa da shi za ka gane kuna ai da din kaga ba mu san muhimmancin malamin ba sai da aka kashe mana shi muka gane cewa yana da muhimmanci ko bayan shi an ƙara bayan shi an ƙara an ta yi kuma ana yi ko mu su daina ba ko ba su ci gaba da yi to tsaro ma mu bawa kawo kan mu tsaro ma babu yanzu ba ga motoci na mutane suna zuwa suna fakin ba wane ne ya zo ya bada kansa tsakani da Allah ya ce ni kuma yan uwa da suke za suna fakin da motoci daga nan gurin har kusan karshen gidajen can mutane suke ajiye motocinsu da su kana tsammanin wani bai zai iya zuwa da mummunan niyya ya zo ya faki ido ba muna sallah mun yi sujida ko ruku'i ya zo da wani abu ya zo ya dauke motar wani ya tafi an yi ba babura an sace a nan menene an sace a nan ka duba taron inda zamu zo muna yin sallah ko masallacin juma'a ko wani abu waye zai ta dau'i ya zo ya bada kansa zai ya taimaki addinin Allah mu ne ya kamata mu yi karku ɗauka mala'iku ne Allah zai turo mana su zo su yi kuma haka za ku yi haƙuri wannan shi ne tarbiyya ɗin mu zamanto muna taimakon kanmu da kanmu idan shi malami ya ba ba da lokacin saboda Allah tsakani da Allah ba albashi kake biyan sa ba yana zuwa yi wannan saboda Allah kamar yadda zaka je ka nemo tuwonka shi ma haka zai je nemi tuwonsa ya daure ya zo yake barka yake to kai kuma kai tunani ma wace gudunmuwa zaka ba wa al'umma kai kuma aga ya kamata a mu lura da wannan ashe bai kamata a ce mu za mu zo mu karatu kuma mu za mu zo mu shimfiɗa muku taburman da za ku zauna kuma ga yara matasa suna nan ba yanzu dai da fita a masallacin nan an ga wallahi zai ga yara samari matasa ba lalle bane su lura da dattijo ko wanda yake gaba da su su bashi wuri ture kama zai dole sai dai ka hakura da shi kana gani kayi gemu kayi furfuna ko na abu saboda ba akwai tarbiya ba amma inda inda ya kamata ne sai ga dattawan ana ba su wuri suna wucewa ana girmama su ana kammala su amma ina da aka irin waɗannan abubuwan lokaci bayan lokaci yana da kyau mu rinka lura da su ko mu gyara gaskiya Allah gyana Allah gyana da mu wannan bayan Allah take cewa wai mace ce haka take ibada wani farin ruwa yana fitowa daga gabanta lokaci bayan lokaci kusan koyaushe ma me matsayin alwalata da sallata idan ya yawaita koyaushe yake fitowa ba zai ɓata sallah ba ba zai ɓata alwala ba sai dai duk lokacin da zaki salla sai kin saki sabuwar alwala idan kin yi alwalar azhar ba sai kin yi la'asar da ita ba sannan kuma a je gurin likita ya faɗi wannan ruwan na menene watakila akwai wani infection ne sai ki dai karɓi magani kada ku yi irin matanmu na hausawa da fulani mutum yana tare da larura da cuta ko mijinta ma ba za ta gayawa ba sai a je gurin likita a samu gane dakta ko yar uwarki mace a mace bayani ga shiga sai su baki magani ana samun yan larurori ko mace ta kusa haihuwa tana zubar da wani abin da ake ce da shi zaki yana faruwa lokaci bayan lokaci wannan baya lalata sallah baya bata sallah baya ɓata sallah wannan yake cewa da Allah karam kallahu barin batun abin da ya shafi sauka alqur'ani to idan misalin ku ya ku ne za ku yi fa ba misalin dalibai suna da wata bukata sai sauke alqur'ani da neman biyan bukata wannan ya halatta amma shi kuma ba wai a tsarin a ce dole sai ya zauna a lokaci guda wuri guda a awa guda an yi ba za a iya cewa kowa ya je karatun alqur'ani Allah ya biya mana bukatunmu ko ku sauke ko ba ku sauke ba yayi amma a kayyade a ce wai sai an yi sauka alqur'ani dole wannan ba shi bane hatta fa sallar tarawihi da tahajjudi da ake yi wasu masallatai da suke kafa sharadin sai an sauke qur'ani shi ma wannan ba cewa aka yi ba ba inda aka ce in za a yi tarawihi ko tahajjudi sai an sauke qur'ani ba inda aka faɗa amma dai an ce a yi karatun qur'ani da yawa to saboda in karatun qur'anin ne da yawa malamai suke sawa ake karatun ake sauke qur'ani da haka da a sauke alqur'ani da ba a sauke ba in ba a sauke ba ma ba a yi laifi ba in an sauke ma ba a yi laifi ba amma kada wani ya ji cewa ai masallacin da ba a sauke qur'ani kamar sallah ma bace ba magana sai an sauke qur'ani a ramadana dan ana sallar tarawih ko ashan ba nasi ne ce ai ba amma ana neman lada ne da kwaɗayin sa da haka idan misalin ɗalibai kuna da bukata kuke so Allah ya biya muku sai a ce kowa ya je karatun qur'ani kai kai kai ma kai ni ma in je zan yi akwai abin da yake ake ko da a kasuwa ma kwanaki ko wai kwastam ne suka matsanta wa mutane ko menene ana yawan kama kayan mutane wai sai aka kafa doka wai a kasuwa wai daga karfe kaza zuwa karfe kaza za a hadu a kowa a shagonsa har rarraba takara wai za a sauka qur'ani a kasuwar kaza za a yi sauka adadi kaza sauka hamsin sauka ɗari kaza kaza da sauransu wannan bid'a ne ba wani wanda ya ce ku dakatar da mutane daga neman abincinsu ku kafa musu ka'ida sai an karanta izu kaza wannan shagon izu kaza wannan shagon izu kaza in kul huwallahu kaɗai ya karanta yayi addu'a Allah sa albarka ta yi ina fatan kuna fahimta kullum abin da muke kokarin dora mutane mu aikata abin da shari'a ne ta ce mu yi yanzu irin wannan abin da kuke raba mutane ta kara izu izu rabin izu rubu'i rubu'i idan an ce ku bada dalili da hujja magabata sun yi ko ba su yi ba a ina aka samu aka ce aka yi a littafi babu to duk abin da baka da dalili a shi a littafi ba a yi kuma ko da an saba ana yi ko an saba ana yi wannan baya mai da abin ya zama daidai amma za a iya cewa jama'ar kasuwa kowa ya je karatun qur'ani ko jama'ar kasuwa idan mun zo gobe da Allah a yi karatun qur'ani mu yi tawassuli da karatun alkur'ani Allah ya amsa mana ko kuma idan an yi sallah limai a masallaci ya tashi ya addu'a Allah sawa albarka kasuwa fitinan take damu mu a kasuwa Allah ya yi duk wanda za yi amma a kafa doka a bigar dawa suna raba takara takara rabi izu ko izu izu wannan baya cikin abin da ya zo a nassi aka ce ai mata za su iya wa gawa sallah kwarai kuwa ba wanda ya hana su su mata ba sa neman lada suna neman lada to ya za su yi wa gawa sallah idan babu mata a ciki sai su tsaya a baya kamar yadda zaki bi sallar jami'i. ba kina tsayawa a bayan maza ba to a haka zaki kuma yana da kyau a unguwa idan an yi mutuwa a bawa mata dama su fito su yi sallah in suna so fa in suna da sha'awa a ba su dama su yi sallah dan ba wanda ya haramta musu yin sallah gawa haka a masallaci ma idan an kawo gawa in akwai mata a masallacin su ma za su ba kamar yadda aka dauka cewa wai mata ba sa yi wa gawa sallah ba wannan shi a gaya mai mai bambanci tsakanin sunan Allah alwakilu da alwali alwakil in an ce da hausa ma kace wani wakili na ne me ake nufi da wakili wanda ka ka ka ka ka sa shi ya rike maka wani abu ko ko ba ka bane to Allah ana ce da shi alwakil sannan ana ce da shi alwali alwali majibincin al'amari alwakil mai tsaya maka yanzu waye ya tsaya mana to waye kuma majibincin al'amarin mu shi shine alwakilu da alwaliyu alwakilu wanda ya tsaya maka alwaliyu kuma majibincin al'amarinka tambaya ta ƙarshe wannan bawan Allah yake cewa wai da Allah aka ramu gaskiya ne wai Allah ya yi wa manzo Allah maulidi Allah ya yi maulidi kuma alkur'ani dukansa mauludi ne to me yasa ka bari malamin da ya gaya maka dan baka tambaye shi ba ni ina faɗa ne ai ni na faɗa ni ba ruwana da maulidi ni maulidi ba addini ne a wajena ni ka iya abin da Allah ya fahimtar da ni daka in kuma kana neman ƙarin bayani ne ba haka bane ƙarya ne kuma wannan maganar wannan maganar wannan maganar in an baza ta a za a bi ta dalla dalla a mata fashin baki ba wanda yake faɗin wannan maganar in yana sane yake faɗa ba za ta iya fudu shi daga musulunci ka ce wai duk alƙur'ani maulidi ne a ciki kenan ka ce duk ƙur'ani bid'a ne ka ce Allah yau manzan Allah maulidi kenan Allah ya yau manzan Allah bid'a kaga yanzu anan gurin aje ma waɗannan maganganun Allah yau manzan Allah maulidi kaga kayi wa Allah ƙarya Mai hukuncin yawa Allah ƙarya kafirci da haka wannan magana ba haka bane ƙarya ne da wanda ake cewa wai daren maulidi wai ya fi daren lailatul qadri haka suke wannan yayin ku bar su wannan watan daman nasu ne za su je su yi su gama ku tsayar ku annabin ma sai a wata ɗaya kuke a shekara mu ko mu duk ranar litinin muna maulidi dan muna azumi shine ne annabi ya shar'anta a yi maulidi na hakika yi wa manzon Allah azumi babu maulidi a addini kwata-kwata idan wani malami yana jin a jikinsa cewa shi malam ne kuma yana jin ya yi karatu ya bada qur'ani ko hadisi ko kuma ma ya ba ku manzan Allah ya yi maulidi a'a bari ma ba manzan Allah bai ce abubakar ya yi ko umar ya yi ko usman ya yi ai duk duniya ba wanda ya kai abubakar su umar su usman sahabbai san annabi ko ina ce masu maulidi suna son manzan Allah ne to da ku da su abubakar da umar wa fi son manzan Allah su wa suka san manzan Allah da su abubakar da su umar ko to me yasa ba su yi musu maulidi ba ɗayan biyu ko dai ba sa san manzon Allah ko kuma sun manta ne ko kuma sun yi kuskure ko kuma jahilai ne za ka iya faɗin wannan ko kuma ka ce ba addini ba ne Shi ne na biyar kuma dole shi za ka zaɓa ba addini ba ne don da addini ne da sun yi shehu usman dan hudu bai maulidi ba imam maliku bai maulidi ba shafi'i bai maulidi ba abu hanifa bai maulidi ba wane ne kai duk malamin kirki na duniya bai maulidi ba babu kuma a littafi na duniya da ka sani littafi na duniya da malamai suka yi da shi da sunan littafi addini littafin addini a duniya babu inda aka yi bayani akan babu maulidi babu a halari babu ishmawi iziya risala askari lawali sani mudawwana askari duka babu ba wanda ya ce ai maulidi ƙarya ce kurum da aka yin ku ba shi ke nuna cewa wannan abun shari'a bane ba kuma rashin yin mutum ba shi ke nuna cewa baya son manzon Allah ba san manzon Allah da kida maulidin ma yanzu aka mai da shi da kida disco yadda ka san masu tallan indomi a zo a kafa injina da da wannan ana kida wallahi kida gani idan mun gani manzon Allah ka manzon Allah cak cak manzon Allah cak cak har yanzu t-shirt ake sawa t-shirt sai a sa sunan shaiwa ne hafi ta kutaha a ƙebo yara 'yan mata ana rawa da su jiya din nan jiya mun tafiya mun dawo garin nan wajen karfe biyu da rabi muka shigo garin nan karfe biyu da rabi sai wajen karfe uku ma ko malam kirma wallahi tallahi a wannan lokacin sai ga yara 'yan mata a tsakiyar maza an kewaye su bujirin yara 'yan mata budurwa ba ɗaya ba ba biyu sun fi goma sha an kewaye su kurin karti sun zauna sun sa su a gaba wai ana wai maulidi wata na gengedi ta yana faduwa wata na kaza dan Allah wa ya gaya muku wannan addini ne wa ya gaya muku wannan addini ne har yanka ake a garin nan kai barin gaya muku a garin nan har sallar idi ake na maulidi in ba ku sani ba sallar idi akwai wata bid'a da ta wuce wannan dinkin sallar maulidi yanka rago dan maulidi wa ake ku yi da haka maulidi ba addini bane kuma duk mutumin kirki ba zai maulidi ba sai dai dan bid'a rikakke abinda muka faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada na kuskure Allah mana afuwa